kan za mu shiga wannan waka ta goma sha biyu a cikin zaɓaɓɓun waƙoƙin imrul qais daga cikin littafin shuara ko kuma abin shi'ir jahili to a waƙar za mu ga inda imrul qais gaba ɗaya al'amura suka rikice masa lokacin ya fara canjawa gashi an kwace mulkin mahaifinsa mulki ya bar gidansu ga rayuwa ta tsananta kuma shi har wato al'amura dai sun fara canjawa ba kamar da ba to za mu ji inda wannan siniya ɗin yake cewa amawi ya halli inda kummin mu'arrisi amisar mataktari na bilwasu linai asi adini lana inna mata rahatun من الشك ذي المخلوزة المتلبس كأني ورحلي فوق أحقب قارح بشربة أو طاف بعرنان موجس تعشى قليلا ثم أنحى ظلوفه يثير التراب عن بأم مبيت ومكنس يهيل ويذري تربها ويثيره إثارة نباث الهواجر مخمسي فبات على خد أحمى ومنكب وضجعته مثل الأثير المكردس وبات إلى أرطات هقف كأنها إذا ألفقتها غبية بيت معرس فصبحه عند الشروق غدية كلاب بن مر أو كلاب بن سندس مغرفة زرقا كأن عيونها من الذمر والإيحاء نوار إضرسي فأدبر يكسوها الرغام كأنها على الصمد والآكام جزوة مقدسي وأيقن إلا قينه أن يومه بذي الرمس إن ما وتنه يوم أنفس أنفسي فأدركنه يأخذن بالساق والنساء كما شبرق الولدان ثوب المقدس وغورن في ظل الغباء وتركنه كقرم الهجان الفادر المتشمس yace imrul qais yace amawiya yake wannan mata abad dangantawa da mawiya kaga amawiyatu ne sai aka shafa ta'un in tarhiman halli inda kunnin min mu'arrisin gani na zo hucewa inda kuke hal min mu'arrisin li shi zan samu dan wurin rurumi shine baccin karshen dare da matafiyi kan dan saukai yayi dan saboda kada bacci ya rinjaye shi a hanya ko ya game da wani abin ki to shi zan dan samu wurin bacci a wurin ku. in kina so na kenan anis sarma takhtarina ko kuma dai kin zaɓi yanke igiyar soyayya ne bil na nay asi nay asli bil wasl in ya so ma mu yanke kauna daga saduwa da ke haduwa da ke to kaga da sanda kaji an fara haka to ai ruwa ya daki babban zakara adini lana ki mana bayani dan ma mun san cewa zaki ce kin gaji da mu din to gwanda ki bayyana mana dan in kin bayyana mana muka sani inna sarimata haƙiƙa yanke igiyar soyayya fa asbahat kassarin la yasrimunha musbihin inna sarimata yanke igiyar soyayya rahatun min shaki. ai hutu ne daga shakkar muna tunanin kina son mu ne ko ba kya son mu ne zil makhlujati wacce take abin cuɗanyawa ko a bar cuɗanyuwa shakkar tsakaninta da yaƙini almutalabbisi wacce take mai rikitarwa tsakanin kina son mu ko ba kya son mu gwanda ki gaya mana gaskiya an gane me yake nufi ko to shine abin da yake nufi bi ma'ana hal atma'u fi wasliki na ci gaba da sa ran ci gaba da zama da ke fa anzilu in sauka a wurin ki wa astarihu indaki sa'atan dan huta dan sa'a daya an taktarin alqati'ata wal hajar fa arhalu in ba kya suna shi kenan sai in tafi nima to sai fara siffanta kansa sai ce ka ni wa rahli idan ka ganni da ni da siddina fauka a ba a kan wato wani doki mai kama da farin jakin jeji ƙarifin tsoho in ka ganna akan doki na wanda yake kama da ahqaba farin jakin jeji qarihin tsoho domin alqarihu shine almusinnu bi shurbati awqatin ko bi shurbata awqatin ka ganna ina ta kewaye a dajin shurbata mujisi ina mai tsoro da ko kuma dokin nawa yana jin tsoro da irnana a wani rafi na irnana dokin nawa auqatin yana mai zagaye bi shurbata a cikin dajin shurbata mujisi wanda yake mai jin motsi da tsoro ko fa'aujasa fi nafsihi khifatan musa kulna la takhaf innaka antal a'la to mujisi mai jin tsoro ko mai jin motsi bi irnana a wannan kwarin na irnana asha qalilan ya dan kiwon dara kaɗan a wannan daren shi dokin wannan mai kama da farin jakin jejin sun an ha zulufahu sannan an ha ya kafa zulufahu faruttansa yusiru turaba yana ta wato ainihin motsar da ƙasa an mabitin a nan wajen da zai kwana wa maknisi da kuma inda zai ci shingida an gane ko bi ma'ana wannan ko kuma yana so ya sifa ce kan sifa yanzu ba gashi akan jakin je kan doki ba to sai ce shi dokin ya yi kama da jakin farin jakin jeji shi farin jakin jejin ne tsoho gashi kuma to yau shi farin jakin jejin ne tsoho kuma alhalin kamata da in ka gani yadda za ka ga dokin to kamar farin jakin jeji ne gashi yana ta kewaye dajin shurbata gashi yana jin tsoron mafarauci a irnana a wurin da ake kiransa irnana ya ɗan yi kiwonsa da daddare kaɗan sannan ya zo ya kafa farutansa yana ta tada ƙura yana ta tada ƙasa a wurin da zai kwanta da kuma wurin da zai gida yuhilu wa yazri turbaha yuhilu yana zubarwa wa yazri yana sheƙe turbaha turbayar wajen ko kasar wajen wa yusiruhu yana ta tayar da ƙurar isarata na bashil hawajiri irin tayar da ƙurar mai tunan yashi a lokacin garjin rana mukhmisi wanda yake mai ban ruwa ta jububar sifa murakkaba abin da yake nufi shine a wato gashi dai ga tsoro shi yasa aka ce wannan shine ahsanu ma wasifa bihi as-sawr al-wahshi haka ru'batu ya fada daga ru'batu ibn al-ajjaj ya rawaito daga babansa ajjaj cewa ba a taɓa sifanta jakin jeji ba da irin sifar da imam al ya masa anan gashi awtafun bi shurba mujisun bi irnan ta'ashsha qalilan an hazulu fa huwa yusiru turaba yuhilu التربة ويزريها ويسيرها إثارة لباس الحوادر فبات على خد سيقوان ونكون ونكندكوكي معنى يقوان دكون دكندكوكي أحم بكي ومنكب دوتكا فأه إتما بقى وضجعته إنك يكون تيسا مثل الأسير سوى يد يجدي yadda ka san kwanciyar ribatacce almukardasi wanda aka tungume shi an san tungumewa eh shine irin daurin da ake wa rago in za a yanka shi ya ake masa tungume shi ake yi kenan wannan shine a tungumewa to wabata ya kwana ila arbati hikfin wato a wajen wata shuwaka haƙifin ta yashi ta tudun rairayi Shuwaka da ta fito a tudun rairayi haka malaman zauren wasu suke fassara arbat din shi ne ake cewa shuwaka amma ta fi kama da wani abu da ake cewa aloe vera ban san da hausa ya sunan eh aloe vera to wannan turanci ne ai yana da sunan sana hausa Abin abinda yasa saboda shuwaka ai ba ta ƙanshi ko tana ƙanshi sai dai ta na shuwaka ko yake cewa ya kwana a kusa da shuwaka wacce ta fito a jikin tudun rairayi ka annaha wato ita wannan shuwakar baitu mu'urisi kai ka ce ɗakin ango ne ko ka ce ɗakin amarya ne tunda mu amar ɗakin na amarya ne don ita take shirya shi su amma miji ne yake shiryawa idza alsaqat haghabiyatun idan girgije ya damsasa wajen an gane ma'ana ita wannan shuwakar idan ruwa ya sauka a kanta an gane allafu shine raba to idan ruwa ya sauka ya damsasa wannan shuwakar sai ka ji wani ƙanshi yana tashi a wurin irin yadda in ka shiga ɗakin amarya in an kai ta kafin ango ya shiga ai duk kun taɓa yin wannan lokacin in ku da suka yi aure in kuka shigo a kana shigowa ɗakin za ka ji wani ƙanshi yana bugar hancinka to wai ita ma wurin saboda ruwa ya daki shuwakar ya tayar da ta sai ka ji wurin yana ta ƙanshi fasabbahu inda shuruqi gudayyatan wani nurin to fa ya kwana a wurin don haka inda shuruqi lokacin da rana ta fito wudayyatan da da sassafe sabbaha kilabun murrin sai ga karnukan ibnu mur kamar ka ce karnukan duguja danya da kwari au kilabun sindisi ko kuma karnukan kishiyarsa kenan ka ce misali baba na ladi na kura kan mutanen kura misali ko ka ce sarki ɗan inna na gargai kaga duk masu dawa ne kowa yana da karnukan a ce karnukan nan su taho ko karnukan nan wanne ne wanne ne suke da sauki wanne, ko wanne ne don haka da asusu ba da sassafe sai ga karnuka sun waye gari kuma karnukan nan mugharrafatan wato mayin wata zurkan masu jajayen idanuwa kaga anan mugharrafatan mayunwata asali wato kamar yadda hassan ibn sabir yake cewa yake yabanna na aisha yake hasanun razanun ma tuzannu biribatin wa tusbihu gharsamin luhumil ya yace Hassanun ita katangaggiya ce razanun wacce kake da kamala ma zannu bi ribatin ba a taɓa zarginta da wani abu na shakka tuzannu bi zai kamar yadda yake cewa ala za'amat ala za'amat basbasatul yawma annani kabirtu wa alla yuhsinu lahawa amsali kadhabti wa qad usbi 'an al 'irsahu wa amna'u 'irsi an yuzanna biha al zimrul qais to yake cewa wa tusbihu ya ke na aisha kin kuma wayi gari ko kina wayar gari zarsa ce mayunwaciya ce min luhumin gawasili gabaran cin naman waanda suke a algawafil su ne matan da suke ba ruwan su da ashararanci ko alfasha shi ma ma'anar zargi yake nufi wancan kuma zato hmm. to mugharrafatan zurqan wa nahshuru al-mujrimina yawma idhin zurqa ay sudul uyun masu jajayen idanu ko masu bakaken idanu ka anna uyunaha in ka karnukan in ka ga idanuwan wannan karnukan min zamri saboda tsawa wal iha'i da kuma susutawa nawwaru idrisi kai ka ce fure ne na jinjiriya tana kasan jinjiriya wata bishiya ce da ake kiranta jinjiriya ko ana ce mata ƙarya ƙarya dai ƙarya da ka sani shi ne bahaushe yake cewa fure take ba ta ɗa an gani ita ba ta yin ‘ya'ya sai dai ta yi fure ta shi ne za a ganta ja ce tana da furanta ja ne wato wannan mutanen Allah ya yi musu basira in gaya maka balarabe ka fajifa ka anna uyunuha min saboda tsawar da shi shi wannan mai dawan yake musu wal iha'i al iha shine muka ce susutawa susutawa shine a tuna kare a ce kamar misali a hango zomo ko a hango tsara ko a hango ne dage ko kuma a hango wata fakara ko a hango tunku ya mafarauci yake yi ai kaga bismillah zai kawai ya tuna karanto wannan iha wannan tunawar ita ake kira ko a ce susutawa ko tunawa a ce wani bishi to saboda wannan tsawar da ake musu da wannan susutawar in ka gano idanuwansu yadda ka san fure ne na ƙarya na itaciyar ƙarya ko itaciyar jinjirya jajawa fa adbara to don haka sai ya juya shi wannan dokin tunda ai ne ya kwana a jikin shuwakar ko ko kuma wannan jakin jejin ne ya kwana karnukan nan suka suka yi masa asibanci to fa adbara sai ya juya shi wannan wannan abin nan din kenan jakin jejin yaksu har ragama wato yana sanyawa wannan wajen ƙura ko kuma ya su har ragamu ƙura tana lullube shi wannan jakin jejin ka annaha idan ka ga ƙurar lokacin da ta kansa alas samadi in ka gan shi a kan ɗan dauri wal akami da kuma 'yan duwatsun da ke wurin ya tafita da gudu ya hau kan tsandauri da duwatsu jazwatu muqdisi kai ka ce wato yula ce ta mai kunnu wuta an san yula wa ya taɓa ganin yadda ake cin zuma an an fitan kun ita zuma ciwo ta ake yi ko ina yawan ga kula da waɗannan lafuzza wake ne ake masa roro shi ake gero da masara da dawa mai ake musu girbo su ake dabino mai ake masa saukar sa ake saukar dabino to ita kuma zuma mai ake mata ciwo ta ake yi an tafi aje a ci zuma za mu je mu ciwo zuma to akwai wata wuta wato ana ɗaukar ciyawa ce ake ɗaukar ta in an ɗebo ta sai a haɗa ta an haɗa ta sai a kunna mata wuta sai a nufi wannan zumar da ita da ita ake yaudararta sai a fasa zumar sai a je a ruwa shi ne ake ce mata yula ciyawa za a ɗiba a haɗa ta sai a kunna mata wuta sai a nufi zumar da wannan ciyawar shine in kai haka ba za ta yi kanka ba in ta yi kuma akwai hayaƙin wannan yula ɗin yawwa to sai ce da in ka hango shi yawwa yawwa wato fa'adbara sai ya juya ya tsuhar ruhamu wato ko kuma suna cewa wannan ya tsuhar ruhama ɗin nasaba ce a wajen ku ko kuma rufu'a ce eh yawwa rufu'a ce ko to amma wasu suna cewa nasaba ce kamar yadda yake a wata wayar don haka shi sa sai suka cewa abin da yake cewa shine karras sauro raji'an shi wannan kutunkun ko kuma jakin jejin ya fito da gudu ya juyo ka annahu shu'latu narin in ka hango shi haskensa yadda ka san wutar yula ce an gane libayadihi waja'ala yusiru ghubara yusiru al fi awjuhil kilab sai gashi yaksuhar rugama to anan fa adbara sai ya juya yaksuhar rugama yana lullube karnukan nan da ƙura ka annaha in kaga karnukan ala samadi ko kuma in ka ga shi wannan kutunkun alas sama da akan tsandauri wal akami da duwatsu jazwatu mitbisi kai ka ce yula ce ta mai kunno wuta saboda farin da yake jikinsa wa'aikana shi wannan san da doki na ya kama da shi ya tabbatar illa tsainahu idan wa'annan karnukan na ibnu murrin ko ibnu sundisi suka tun masa in suka kan masa to ya tabbatar da in suka kan masa bizirrim ko illa kainahu anna yawmahu to fa wannan yinin nasa rimsi ko kuma anna yawmahu wannan yinin nasa yawmu anfusi rana ce ta koni ko su rana ce ta fitar rai imma watnahu imma sun kashe shi rimsi a wajen da ake kira rimsi to shi ma fa yanda za a yi fa sai ya kai su kasa to fa adraknahu amma duk da haka sai suka cin masa ya khuzna bisaki suna cizan makyanjamarsa ƙaurinsa sa da kuma jijiyar cinyarsa kama shabraqal wuldanu kamar yadda 'yan ƙananan yara suke yaga saubal muƙaddasi kayan alhaji wanda ya je hajji baitul muqaddas ya dawo a da idan mutum ya taɓa baitul muqaddas tun lokacin jahiliya to ai an san ya je wani babban wuri to in ya dawo to wani mutum ne mai albarka ya dawo don haka kayan sama zuwa ake ana yaga, su ana yaga ana neman albarka. ka gane to yadda ka ga inda za ka ga yadda alhaji yake yi mu yanzu tsaraba ake zuwa karɓa ai ko da kallo kallo da bagaruwa da dabino da sauransu to kaga ana ta rububi to su da rububin da ake yi wannan ya yagi nan wannan ya yagi nan wannan ya yagi nan saboda mutumin ai wani mutum ne na daban ya tafi a kafa ake zuwa a kafa ake dawowa to haka suka dinga ke suka dinga fincikar kuma duk wanda ya ga filasinan namun daji ya ga haka suke suna fincikar tsamaransa kaurinsa da kuma cinyarsa yadda ka ga yara suna yaƙa yayyaza kayan shi al-muqaddasi al-muqaddasi kamar kayan alhaji wanda ya je almuqaddisi wanda ya je ba muƙaddas ba muqaddis muqaddas shine limamin coci ko kuma a ce pasto amma muqaddisi wanda ya je baitul muƙaddas ya dawo na eh muqaddas tsarkakakke kenan wai holy amma kamar bai kamata a sa mutum muƙaddas ko kamar akwai tazkiya a ciki na eh masha Allah tabaraka to <clears throat> wagawarna bayan sun gama yayyagarsa na sai suka huta fi zillil gaba a cikin inuwar kirya wata raknahu suka bashi shi wannan jakin jejin ko ko kutunkun ɓaunan ka karmil hijani kamar wato karo ne na amali namijin amala kenan ko alfadiri wanda ya gaji da barbara almutashammisi wanda ya zo yana shan rana ya zama ba shi ma da wani sha'awar wata mace kaga shi kenan za ga ya yi laƙon ya kwanta a rana ba wani motsi a tare da shi ko da ya hango ma jakan jeji mata ba zai wani motsi ba shi ma haka suka yi masa wa gawwarna ai istarahna waqtal qa'ilati fil amakin zalila alghaba kuma shine icen aduwa ko icen kirya Dada da cewa ita aduwa ita kanta bishiyar aduwa dan aduwar shi ake kira dama suna ce masa a menene suke ce masa desert date ko balfus sahara dabinan jeji haka suke ce masa balarabe yana cewa balhus sahara shine dan aduwa kenan kaman kaga jinsin dabino ne su a wurin su to wannan shine abin da imrul qais ya faɗa هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته